الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه والصلاة والسلام على خير سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. باب بنيان المسجد فأكثر بيان أهمية أهلين وثلاثين مدينة وثلاثين مرة صلى الله عليه وسلم وقال أبو سعيد أبو سعيد أبو اليشي كان سكن المسجد wurin masallaci ya kasance mai dalilin hali daga kuma gina da biyu wa amara umar na ta da ce ba an ya kora ya kori mai gina bi zina in maji shi gina masallaci wa kala ce ni shi a kinnan na ta nuna madadi ka kare mutane da ruwan sama ko ka kai masallaci a kawata shi dan za ka yi masallaci da tuwa da kare mutane da ruwan sama wa iya ka an tuka mai a wasu sakira amma na yi ma ka shaidi ne ma ka shaidi daga ka yi wa masallaci idan ci ya kuma kan tsoro idan ci saboda shan rukun hankali mutane kai haka nan fata kenan na sai ka ce mutane wajen gano ko masallaci sun manci da aljanna ko kuma da samu kan aljanna wa qala ana don ana zai ce ya taba mahuna bi hatuna alfahari da masallaci sun maza ya amuruna hatan nan ba su lashe ta da ibada da zikirin Allah cikin wannan masallacin ne kuna masallaci babba saboda alfahari a gina masallaci a yi mai kawa a yi mai gina yi kyawu bayan an yi gina da kyau a sa mai kayan kawaci to sun ma la'a murnar ha sannan bayan wanda la'a murnar ha ba su lashe ta da zikir wa salati da salati wa zikiri illa kalila in ba a yi suwa da aka nan ba ba za ku rage masallaci ba sai ka sanar da rikin ku rage masallaci wa kalan abbas abdullahi ibn abbas yace la tu za la tu za ai kunna ha wallahi za ku kawa da masallacin yanku kamar da ala kake yahudu wannan tsara tamkowa da yahudawa da nasara sun hasawa da masallatin su yahudawa da nasara sun rubuta abin da a cikin littafansu da suka canza abin da a cikin littafai sun hasara ibada da abin da a cikin littafansu sai su abuwa musu hasawa da masallatin da kawai shi a mukwai ibada to shi na abdullahi na abada ka ce musulmi wallahi da ta la ta zahari kunna wallahi da za ku kawatar da masallatin ne ku kama zahara take da yahudu wannan tsara da kai ne da hudawa da tsara suka kwace da masallatin nan su suka canza abin da a cikin littafan su suka kuma kawai ibada ta koma zuwa da masallaci domin ma kenan wani tsara mutunci Allah ya kare mu حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني أبي مهينا وأمين إبراهيم أزار بن اليسام قال حدثنا نافع أن عبد الله حقيق عبد الله بن عمر أمره يا ولا مشي annal masjid hakika masallaci na manzo kana ya kasance ala ahadi rasulullah da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama masallacin manzo ya kasance zamani ne mamniyar billabini an gina na masallaci an gina masallacin manzo billabini tubalai kawai wata kafuhu aljaridu abinda a wurin masallacin nan aljaridu san kamin da biyu nuna wata ainihin kuma kumajin da biyu wanda an kaɗe ma wanda an kaɗe ma abin da ganyi da suna an masallaci da su wata kafuhu abin da abu ne an dalilu kan kamin a kan kamin dalilu wa na hali nahali abin da ku ake ce sai ne kuloli ne wanda ake musallacin mutum da dino da dino da an ka tare ko wannan mutum na shi amma ba ne da aka ke ci sai masallaci da mutum da biyu wanda aka gina ba ce kenan wannan yanzu sai da abubakar shi'a abubakar bai ko komai ka akan wannan wanda manzo Allah ya gina masallaci ne da abubakar ya zo bai kara komai ba bai yarki ba bai kari ba wa za da fi umar umar na hada da rabbi Allah ba mu da yanzu sai kara masallaci lokacin mutane sun karu jama'a sun karu sai kara masallaci amma abin da ya kara kawai ya kara fatin masallaci da tsaunai amma dai sai sake gina shi da tubalaye ya yi mai ruhi da dalilin na ali sannan kuma ta yayi rikirori da abin da da kusurin da jinu wanda mabaifin shi ma haka fashi وذلك فيه عمر وبلغ أما كينا لألا بنيانه أكينا منذ صلى الله عليه وسلم يجب في أهل رسول الله كينا وتألا gina منذ صلى الله عليه وسلم يا كينا شي باللبن لتوبلي والجريد da kuma jin da binu wa a da umu da ku yan mai da kimshi kayyar nashi hashaban da itace sun matsa'annan gayyar ku Usman Usman a fara sun canza masallaci ba za da fi yi tafiya kan kafiyarsa yin ƙari masallaci ƙari mai yawa wabana jidarahu ya gina katanga ɗaya wabana gina jidarahu katanga ta fil hijajatul mangusha da duk wata wanda an kwaza zane can manzon Allah ana wajen da biyu shi ko da sai gina ya gina masallaci da duk wata kuma kuma an kwaza ne gina gina dukiyar mai sai don shi na gina da tsuntsaye sai ya canza shi daga gina da kasar da ta gina dukiya wabana wajen hijajatul mangusha yakina shi da wani da ko wa ba za ji da ku yakina kina da bin ya tin mangusha ya turo wata yau da an ba ne wal da sannan kuma ta ne shi a cikin siminti sannan babu siminti akwai da ake siminti an da ta ko a ko a nuna a madaro da ta ita an mafi siminti ita aka ce makasa waje alahun wadda ku min hijaratin mangusha waje alahun wadda ku ya sanya yau shi kayyane min hidayat al-rubu wa sai kuma ruwan nan mun kushi din wanda an kawa wanda ka bago bi sannan ya sa an kawo mai kata ko yake da yayi ne da kata kamar al-mukallim ne ne kata ko da zuwa da wuri ana zuwa da shi kata a da kata da aka rubo shi lokaci sun ma mutanen madina mutanen kawa sun kata ya da ko da kafin da an kawo shi yasa aka zo a cikin da aka zo shi aka kawo shi aka yi masallaci babu ta'awun fi bila da masjid bai mai a kan ainihin taimakeke da juna da gidan masallaci ma kana da mushriki da an yi amuru masajid Allah ya shahidi da Allah an musulmi ko ulaika hadathat amarun wa innahum khalidun إنما يأمر مساجد الله من آمن illallah. ba a وأقام الصلاة وآتى ka ولم يخش إلا الله mutane. أولئك أن يكونوا ba mai zane a kan الدين أكن da الجنة bi bina'il masjid ga gina masallaci ma kana da mushrikin Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma kana da ne an yi amru masajid Allah ba shi kamata ga kafirai su kasance su amma masu rayar da masallaci ne kafi ne bai rayar da masallaci saboda rayar da masallaci wajibi ne a kan dukkanin musulmi ma kana da ne. an yi amru masajid Allah shahidi na ala amru sabbil kuli sannan a halin su shirika cewa ku kafirai ne wa da miƙe shi duk da cewa kafirai mashi rikan akan kafirai na aikin su da kaunin su aikin kafirai ga kaulin kafirai ya katalin ikirarin kuri shi na hukuncin da ikirarin kafircin su don haka Allah ce watan su kafirai ba shi kamata gare su ake su amma furanin da ne saboda ni shahidi na alamun ta sun shaidi kawo nan su akan cewa su kafirai na wala ya ka haɗa da amaru wannan su ne wanda ayyukan duk abin sun ka aikata na kwarai ya lalace saboda rashin imani wafin na yin hajji mun kuma da masu doma na akan akan cikin wuta in sun ka shiga wuta za su zama cikin ta don haka ga wasu kamata bai kamata a ce kafin shi an bayar da mutaci na Allah ba ma kana musulmi na aliyya mun mutaci da zai masallacin makka masallacin makka Allah ka miƙe akan wasu wadda wasu makota sun kuka sana nan da saboda ainihin su a faruwa a dubu da lokacin da an kai yaki na badar a kama sai kafirai suna aibanta su ta kafirci da shi ko kafirai mu mu dai an masu rayar za ki makka mu ka ba a sai ruwa kan mu ka ba a sai ruwa mu ka ɗauka nauyin a sai mu ka ɗauka shi su mu ka ba su abinci sai Allah ya ce ma kana da mushriki na an ya'muru masajid la an ya'muru masajid la shahidina ala anfusihim ulaika hadda amaru to sun ka aikata ran ƙarya yake saboda ni bayan da asali shi ne imani shi wanda na da mafi inda ma ya ya'muru da Allah sai Allah shi to ga da masajid ne ne nan inda ma ya ya'muru da Allah hakika masu rayar da masallaci ne na Allah ga kuma wasu fa guda shida baccin tamirin suna da sumofi guda shida wanda Allah ya fi su inda ma ya da masajid Allah man da billahi wanda imani da Allah da yake nan wanda da tahiri yi imani da ranar alƙiyama din kenan wa amara da nabiyyi dan sai an yi imani da manzo sun wa ka masalata wazo da wazo da sallah wazo da asaka da zakka don haka ashe kenan ga manzo Allah an karbe da aka sallah gare shi aka karbe da aka zakka don haka ga al'amuran billahi wa yawmil akhir wa amana bil nabi wa aqama salata ya fitar da wa aqama salata sai da sallah ya yi sallah cikin lokacinta bayan ya sallah cikin lokacinta ya ba da wajibanta ya ba da sunoninta ya ba da musabbaininta wa tsamu salatu wa ta zakata sannan kuma in mai kuɗi ne ya tafi da ka bayan wannan kuma wannan ya hashe illallah wa tsamu salatu wa ta zakata wannan ya hasha ba shi jin tsoron kowa hashiyata ta'azimin wa da'atin wa ibadatin hashiyata ta'azimin tsoro na girman basuwa wa da'atin tsoro na da'a wa ibadatin tsoro na ibada bayan ji tsoron kowa tsoro na da'a bayan ji tsoron kowa tsoro na da'a bayan ji tsoron kowa tsoro na ibada Allah in ba Allah ba saboda ni kai Allah sai na jin tsoro alhamdulillah sannan bayan da jin tsoro wani ne bayan wannan ko sai jin tsoro ba ta almahadi da ta akwai almahadi da duniya wuya ababen tsoron duniya ai kana jin tsoron talauci kana jin tsoron rashin lafiya kana jin tsoron kaza kana jin tsoron kaza kai wannan jin tsoro na ashe wani tsoro na a baka kowa sai Allah wallan ya hasha sai jin tsoron kowa shi ta da'a tsoro na da'a wahshat ibadati da tsoro na ibada ta ta'dili da tsoro na girma ma in Allah in ba Allah ba ka kana jin tsoron mu amma ba tsoron da'a na ba ba tsoro girma ma na ba ba tsoron ibada na ba a kana jin tsoron shari'a ko kai kana jin tsoron wani ma ashe shirin ne ka kai tsoron to bayan wannan ashe nan duk abin da za ka jin tsoro dai ko na adam za ka jin tsoro ka jin tsoron Allah ni da ka jin tsoro ga dan adam ka jin tsoron hukuncin da Allah zai hukunta tsakanin ka kai shi da Allah ya shi da shi da maka ashe kenan ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba tsoron shi ba bare ya shi da Allah ba Allah ulai an yi kuma jin kudi ba Allah Allah ce ana da mani sunan da Allah ta hakika a bayan dole da Allah da mazo hakika ta wurin فأتى حقيقة وأن أن يكون لا تكتفي من المرسلين ثم يقولون الله يسمى فلان مساجد الله ما دون أن تكون ولا شدة يسمى فلان مساجد أن الله بأينهم وأن يكون شكا كرينا الله وأن تسوق وسوشي سيو شكا كرينا حدثنا مسدد هو حدثنا مسدد هو ابن مسرحد قال حدثنا عبد العزيز بن مسرحد قال حدثنا حارث قال حدثنا أن إكرمة قال لي ابن عباس عبد الله بن عباس يأتي مني ولابنه علي لدان علي وأنا شيء إكرمة مولى عباس sai abdullahi bin abbas ya ce mashi ainihin ikirari da ɗane aliyu ibn abbas aliyu ibn abdullahi bin abbas wa da nisan ya faɗa ne aliyu nan ce da an kashe aliyu na an kai shi sai sami aliyu sannan kuma sai ne kira da abu hakan an ce wurin duk operation da aka yi duniya ba wanda ya kuma yanzu an haka shi aliyu da na yi a aliyu na haifar da lokacin da na suna kiwo da lafi da shi aliyu da aka sa shi aliyu kuma ya mai jina da abu hakan da kuma an ce mutum na abidun na zahidun na alimun to sai ce mutum na zashi da ainihin bawa ne da ke wuta yace in da kafu da da hadisi da zuwa ga abin da abu da yake da fa da ma'anar hadisi ne ku sauraro ku sauraro min labari ko da ku da ya hadisi da aka yi shi wata alkalamun ka wa idza huwa fi hadisi ko da muka zo muka same shi cikin hadama da ko shi da gyaran hadama ne ba a hadar da abu al'ada ta mai aiki shi a cikin aiki zai zai zai kun kare saboda aiki lokacin ku shigo sai kyara kami ne sai kuma to kuma yi ne ya ba da ya kuma yi ne fa adada wa ba sai ya zamna ثم تأنا عن شعر a نائب إلى باب العبادة أكن حديث المرضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى ذكر بناء المسجد وحتى أتى على ذكر بناء المسجد حتى أتى ذكر بناء a an matakin masallaci ya zo ko hatta a ta ala zikirin bilalin madini har yanzu shi na bayani akan yadda aka gina masallacin manzo sallallahu alaihi babu ta'awul bilalin madini makana ce kunna mun kasance na amiru labe na can labe na can mun kasance ana gina masallaci na manzo sallallahu alaihi wasallam kenan a ta'awun bi dinadin zali taimakeke ne akan gina masallaci kun kunna mun kasance na amiru labe na can labe na can ko kuma nan kudu labe na can labe na can muna so ka tubali tubali wa ammaru labe na sayyidi labe sayyidi shi kuma ammaru da ya sayyidi yankudu ko kuma ya abin da rabe da ta yi daga jeni shi a ɗaukar tumare guda biyu wata riwaya shina cewa rabe na tun hannu ko rabe na tun an rasu da lafi tumare guda na wata kuri guda na sallallahu alaihi wa sallam فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في مزون الله كده هشام فكر توبلي بيجو أما صحابي قوانا فكر توبلي غدا غدا bayan kudin amma sai mazu Allah ya kaɗe mai tura wai kudin ce wai a amma kai kuma amma. ya rubuhun ila janna ya kasance shi na kiran ainihin musu har zuwa ga aljanna wai ha amaru wai ha amaru ta kaduru ko al-ta'atul waqi'a ko ta wai ha amaru kai to amaru ta kaduru al-ta'atul waqi'a al-ta'atu su jama'a al-waqi'a al-zalmai ta kaduru za ka kashe amaru wa amaru wa amaru yad'uhum ila janna amaru yad'uhum shi na kiran su zuwa ga aljanna watan yad'uhum ila sababi dukhulil jannati shina gina zuwa ga sabbin shiga aljanna shine wa sarkin musulmi wanda yake cinta wa da da shine shine wannan ayyukan da Allah ya zaba shi a sarkin musulmi wanda ya kasance ya ci cinta ai mai da'a to shina gina zuwa ga suwa a yana Allah da da'a wai da wani hudu da nari su ko suna kira ne zuwa ga sababin shiga wuta su alkafir bagiya suna kira ne zuwa ga shi wannan muawiya da'a to mu'awiyar radiyallahu anhu ya samu kuskure tsakanin ainihin ijtihadi ne suka yi da ibn bilal ya yi ijtihadi ya kuskure da yin su ababa shi da lada guda ibn al-qadim ya yi ijtihadi ya su ababa shi da lada biyu yau haka mabiya ali suna da lada biyu akan da'ar da sun ka wasanci musulmi da suka ji shine kamata a wada'a alwajibu wanda ya kasance shine alwajibu da aka alaihi wajibi na aimata shine ali ibn al-qadim radiyallahu anhu da shi da mabiya ne amma ba shi na cikin mabiya ne ka ga wannan min da lafiyar nubuwa yana daga cikin ainihin alamomi na annabcin manzon sallallahu alaihi wasallam ko cikin kudin annabcin manzon sallallahu alaihi wasallam dan nan ga ya ce wai ha amaru kai mu amaru ga amaru da kokari mutane a ɗaukar tubali guda guda shi a ɗaukar tubali biyu amma wasu azalumai za su ce shi saboda ni ya da hukum ila jannati shi na kiran zuwa ta saboda jannati shi ne ba sai musulmi da'a wanda wajibi a wada'a shi ne annabi da alaihi wasallam wai da kuna ko ila nari suna kira ne zuwa ga sababin wuta shine wa muawiya da a ga wannan lokacin to an ka ce da da alimin abin talibin da jama'a ta yi sun yi ijtihadi sun yi sababa suna da lada shi kuma muawiya da shi da jama'a ta sun yi ijtihadi sun yi ta kuskure suna da lada guda saboda me sun ɗauki wajibi na a wa muawiya da a rajin lafa saboda shi ma sakin musulmi na biyar da kai ya san sakin musulmi shi kuma alimin abin talibin jama'a har da hajji wal sun tsaya shi akan sakin musulmi don ka shike na kashi awali a wala shi kuma awuya na shi na gani shi ce shi ta wala amma a duk wannan marun masu ce hakika ko wani su a kan duniya ba kuma su ce musu alƙashin bakiya bai fita da zuwa da shi musulunci saboda ni Allah yana cewa wa in ta ya katani min al-mu'minin la katatabu fa aslihu bainahuma kuma بكت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبكي حتى تجي إلى أمر الله fa in la ta tabi da muni haka Allah ce fa in la ta tabi idan wasu bangare guda biyu min da muni daga cikin mu'minai yake ta talako ko yake ta tabi yake ta tabi su kai fada tsakanin su junan ba a shigo bai na kuma ko su ta tsakanin su fa in ba ka ta ilahu ma Allah guda idan guda su ta tabi guda fa ayatin da ta ci tabi to ku yi fada ku yaƙi wannan da zalunci hatta ta fi a ila amrillahi har ta komo zuwa ga umarni na Allah shi ne wa sarki musulmi wanda awaji a wada ala'a wanda shi da amin da ɗalibi a shi ke mai kare nan gaba sai aka ce ma amin da ɗalibi ka kare ta masu yaƙar ka ci zan kare ta aka ce ka kare ta su sun mutu ce maka sun yi ma da'a sannan ya awaji a wada a ce wallahi ba zan kare ta su ba amma zan yaƙe su hatta ta fi ila amrillahi abin da bi da ba a kafin sun ce Allah ya ce fa in ta yi fatali da mu'minina Allah ya ce idan wasu bangare guda biyu mu'mini suka fa ya ce Allah ya faɗi mu'minai in ta ka ta su ya ce wala yau zakata su to shi na ya ce ko to wayan amarin kai to amaru takatulu ba a katul bagiya wa amaru ya kuhu ila janna wa ya kuhu ila nari قال يقول عمار قال وتنتشني والد عمار يجي يقول عمار عمار شنا كيوا أعوذ من الذكر الله إنا لكم da الفتنة kagan mun ga shege ne a shege ne ka shi na da kyau ko ka san in ka shiga tana kana shi ya kawo zai da gare ka ga sai ku diga zai shiga zai shiga dan da shi manzo Allah ya samu shi manzo Allah cewa wai amaru ka ya ka duba ta to da aka zo wajen wannan yaki sai ya kasance amma nuna ya fire shi na cikin mabiyan alimi kuma sai ya kasance ainihin mabiyan ma'awiyar su aka shi sai a nuna abin alimin da jalla ba an ya ce ma ma'awiyar da jalla ba an ya ce ka gani ne a kan gaskiya ba kai ba saboda ga yadda a sun kashe amma kuma ka nuna da kwanin mazu sallallahu alaihi wa sallam cewa wai amma ta da tafi ruwa da tafi ba ya ce to ai ko ko ka shige da tsawon duniya ne <laughs> <laughs>

da ainihin ma'aikata kamar ke da kai da ne da ya yarori su ne na naku a neme su taimaka shi a bada mimbari shi dai saki a sa shi a sa ainihin shi haka mimbari shi mimbari mai kyawu domin a ba'a gidan domin a ba'a yuku a gidan sallah da lokacin kuma yi yi man shi hawa da mimbari shi kuduwa a shi kenan kaga in wani ɗan sake wannan yana da aiki babu isti'arati bin da jari wasu sunnahi fi a bada mimbari wal masjid to su kuma su na su ko dan miki na ba min min su ko za su ba da su gudu ma wajen mi wajen gina masallaci shi ko sakki min nan ko a da kaje nan ko sakki shi ko kaje su ba shi ba da su gudu ma wajen bugun kwano da ainihin filin da abin da ya kamata irin wannan حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن سهل وابن سعد قال ba a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ka ila yau a zuwa ga wata mace ce mata an muli gulamaki ki hori bawan ki an da jar wanda ya kasance sarki na kafinta ne ya amalli a awadan ajalisu alaihin na ki yi mini ainihin wasan shi haka mini itace ki buge da kusoshi ajalisu alaihin da wannan abin bari ya na a kansu wannan mata shi ke sai ta wannan yaro na ta wannan ba wani cewa mun zo alamin bari حدثنا مولاد قال حدثنا ابو الواحد بن ايمن عن ابيه دك مالكي ne ايمن عن جابر دك جابر ان أن امرأة حقيقة وتمشي قالت يا رسول الله يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقول عليك شبة يما ولا أقول ذاك لو لا أكيدين فإن لي غلاما نجارا حقيقة أنا دون يارو da kasance kafinta ina da bawa kafinta ala ce mata in shi in ke so in تتاشي so ki tashi wa adadatin min bai sai sa wannan yaro yake min bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma to an ce ga ican manzo Allah shi tambaye na ina kuma ga shi ya tambaye shi ga hadisi da sanu sa da sa'idi ainihin manzo Allah shi ya bai ta min bai hmm, ko ita shi ne ya min bai amma ga wannan shi kuma hadisi da Jabir bin Abdullah manzo Allah shi ne ta ko da jamu ko donan can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cikin zan ba. ina da yaro ne ta ci kafin ta ina bin imamin gari ka zauna kai ne ke zuwa nan kuma zo zo da Allah ce ba za ki ta imamin gari zo ne hawa in mutuwa ta ce zai to malama suka ce nan daga babu ta'arudi tsakanin wajen hadisi da wanka. wajen hadisi ya ce manzon Allah ya roke ta nan kuma ce ta tambaye shi manzo Allah ce shi ke bayar kuma sai tambaya an ce to azmiyan wanda abin ne ta tabbashi manzo sallallahu alaihi wasallam ina shi imamin gari ke shi bisa aka yi shi ba ta hankali ba sai ba zo ce shi ba za ki sami bari ba wanda zama in kudu ba sai ce zan ta yi sami da ta aka wani bari babu man bana masu da ba mai bayani akan hukuncin wanda ke masallaci in mutum ke masallaci a saka hukumar da al'umma حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب اخبرني امر ان بكير حقيقه بكير حدثه يا فتى ان حاتم من عمر أن آدم بن عمر a قتادة حدثه يا وقت أن أنه سمع يا عبيد الله على أولانية أن عثمان بن عفان عثمان بن رضي الله عنه يقول إشنا شيوا إن قول الناس فيه lokacin da mutane suka yi wata da magana a kai ne suna musun ya mai akan yaƙi ne masallacin manzo ya tattaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan ne gabata an ce ya yi dauka ko. ya yi wata masallaci sannan kuma ya kasance ainihin yin da a dangana na yan yammacin na na abin da na durwa wasai sannan yi kila masallaci sun waje ta bashe su durwa zai sannan rufe masallaci na ainihin waje da bin na canza su yan yammacin su na katako to sai mutane suka yi ta magana ya ƙara wa masallaci tsawo ya yalwata masallaci ya wasu da zawa sallallahu alaihi wasallam abin da abubakar bai canza ba umar ya zo ya kawai ya ya kara mishi fadi amma ya mai da gina da yauki amma ya canza gina gaba ɗaya abin da manzo Allah ya sa da gina bai sa ko guda ba sai aka yi da magana a kan wannan ina bana masu da rasuli lokacin da gina masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam yace innakum akasar hakika kun yi wacce magana akan na wa inni sami'tu nabiyya na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi shi cewa man bana masjidan fakki na masallaci kala bukairun ya ce garwaya sai wanda yi wanda ka atima mun umaram da katara ya ce a hasaci ina so atima annahu kala ya yace yabtaji bihi waje Allah shi na neman yadda Allah da wannan bana Allah ku rubu da rubu janna Allah zai gina mai ne irin wannan masallaci shi da aljanna a cikin ka ga mun bana masjidan lillahi fakki na masallaci saboda Allah Zama sawa'an masallacin nan kabira a wujina kariya su ko bai shi akwai ma inda ce ko da dai dai da sun suna ki masallaci to Allah zai yi na mai iri mai gida a janna wai Allah zai saka mai da mahiji ce saka kurana da joma zai yi na mai irin gida irin masallaci ke masallaci ke masallaci haka goma gina sai da masallaci gidan da ya masallaci da gina na duniya ka ga ga a shekin nan nan da magana manzo amurka mabarin masjidin da tsari masu za su bayani masallaci ko ya gina saboda Allah ko wannan kuma da bukata ta kama na a yi a ayarwanta sai kasance umar na hadari da Allah ba da yarwanta amma ya hukun ayarwanta ciki yau kuma na alfahari to saboda ya fahimci da inda aka ba da irin mazo da mutuna ka man bana masjidar da Allah ban gina masallaci saboda Allah amma a akan yarki gini ko jar Allah sha ne bai da Allah da bai gina ba nan lafa da da kudin janna Allah zai gina miki ne cikin a aljanna babun ya gudu bin suri ko babun ya gudu bin ya gudu bin suri nafi shina rikon ainihin kenan da kuba ne da za mara tun da ya shiga masallaci a shirke nan ka ana shiga da ana shiga da mutane cikin masallaci ke amma ya za ka yi wato ainihin kibiya tana da shi kenan nan ga sannan ka ke dinta babu gobe gare ta to nan da kanta na a in za ka shiga masallaci ka kama na tafi da za ka fita ka karfe saboda su kuma gare da shi باب يعود بنسول النمل إذا مر في المسجد حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال شي قلت نشي لأمري سفيان بن مغيرة شي نشي da دينار حتى بيت جابر بن عبد الله كان جابر بن عبد الله يقول شنا شيوا مر رجل في المسجد wani mutum ya wuce shi masallaci da mazan sallallahu alaihi wasallam wa kusi hamu shi a cikin ke biya shi a cikin ke bau fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mishi an fi fiski misalin haka ne ainihin shi ne ke biya ka koko ba ce ne haka nan ba to sai ka samu na amara ko to ai a shirke nan ya kamata ya kai mata ka kai mana ɗan ɗalibin kai ce maka al'ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza sai kai sun gashi na hannu amma ai sun ce na hannu to ko baka ce na hannu ba yace al'ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ka ci gaba da wani aiki da kai ko ka ci gaba da karatu a shirke nan ya ce hannu dan in bai ci hannu za ka ci ya ci rashin mutum ya wani shi a matsayin cewa na don haka da wasakir kurin hajji sun sun da akan cewa idan ka tambaye malami idan mai karantawa akan malami ya ce ya fulani a hadisa fulani ba sai ka ce nan ba a hadisa fulani قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الذي كذا قال كذا a يا يا يا شيخنا حدثك فلان عن عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا hana يا شيخنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بس na تشي na امن امن an ba. wanda kira a laifi na babu kodi a kan wannan babu gudun sun mai lokaci ya yi alhamdulillah ya wasu abu da kuma a shi Yeah. I didn't even bother around. And I thought I was in here. محمد ولا دون ماتني المدرج محمد ولا دون ماتني إلا قلت فقط وألف وأنثيه والسماء جمع أسانيد على واحدها من غير سبيله إلى بها كأي ذنب أن أبي وائل أن أمر لوالد وعليه قرن أو جمعي جمع متنين لإذنانين كلا تنافسوا بأحديثين في متن لا تبغضوا أدرجه ابن أبي مريم عجز أخرجه أو جمعي أطراف الحديث بسناد تجد في وزن صلاة متهاد. من شيء وسند watan ya ya kare bayani akan mudarrajul matani ya shigo wasu bayanin mudarrajul sanadi mun ce abin da aka ce ma mudarrajul matani gama maganar rawi da maganar manzo wuri guda cikin isnadi guda wannan shi aka ce ma mudarrajul matani shi ko mudarrajul sanadi fa shi ko ainihin magana ta manzo ta magana manzo guda ta ita zai kasance a ba sinadi sinadi yubare ta sai ka ba sinadi guda kamar guda ko kuma maganar mazo dota wannan tana da inadi ta daban wannan tana da inadi ta daban sai shi kasance ka gama magana kai kuma mazo wuri guda ba su inadi guda to shi nake wasa nadu wata ainihin shi kuma abin da aka ce mamu da rajul yamu a asalila tare da sinadar dukkan alawa ya da ha a kan isnadi guda min gari tabinin ba tare da bayanin inda za fatin sabani ba jiha ha aiki ha wanda a ta. sai kuka misali ce ka aji zabe da buga sai da hadisi wanda shi ya ruwaito an bundari shi kun bundari ya tona hadisi an ibn mahdiyin ibn ibn mahdiyin shi kuma tona hadisi an sufyan sauri sufyan sauri kuma tona hadisi wa da an aji wajibi a sufyan sauri sufyan sauri an a sufyan sauri an an wasilin wa mansurin wala amashi sufyan sauri an wasilin wa mansurin wala a mashi. to da wasilu da mansuru da a mashi an abi wa'ilin daga abu wa'il an amru shirah bila daga amru shirah bila shi kuma amru shirah bila an abdullahi an abdullahi mas'udin abdullahi mas'udin qala qultu lin nabi nace manzo sallallahu alaihi wasallam ayyu zambi alamu kina ce ka ayyu zambi cikin zurbai wani zurbi a wani zurbi ya kuna zurbi ne ma ayyin zabi a zan ala an ta ja'ala lillahi lidda mako halakaka zubin da ya fi wani zurbi girma ta wa Allah abokin tarewa alhali shi halce ka wurin su ma ayyuka ce ta nabi ala ce an ta a ala ya ce an ta katula wanda daga hashiyata an yi abu da ma'aka an ta katula wanda daga ka kashe ɗanka ashe ka dan ya akula ma haka domin ke tsoron kashi tare da kai in yi tare da kai talauci zai ma yawa in ka kan yi ya kamar da irin da cewa ka tsaron da iyali domin domin kuma talauci ko magani magani fatara ka tsaron da iyali wala ta kashi ko auladakum ashe ta kula shi na hanzon kuma yawa wala ta kula auladakum kada ku bashi ayyan domin tsoron talauci shi sai manzo Allah shi ko zunubin da kake ba zunubin girma bayan wa Allah abokin tarewa halin Allah shi ya halice ka an ta ja'ala lillahi jiddan wa ko ta. an ta kula wala daka hashiyat an ya'kula ma'aka qultu sai shi Abdullahi bin Umar ce kun ayyuka nabi Allah ce an tasniya bi halil jarika an tasniya bi halil jarika kai da ba ta makocinka da kowace da haramta amma da lokacin kowace muni kai da ba ta makocinka bayan wa Allah abokin tarewa da kashi ɗan da domin tsoron talauci to babu zunubin da ka fi ma ainihin yin zina girma kuma ko da ba ta makwabci Allah shi kare mu ne to shi na sai ga wannan hadisi watan shi wannan tirmidhi da Allahu anhu sai da wannan hadisi da riwaya sai an gundari gundaru an yi wani mahadi ibn mahadi ya an su sufiyana an wasilin da nawasilu wa mansurin da mansuru wal ahabashi da ahabashi an wasilin wa mansurin wal ahabashi su gane ke ko wannan malamai ne na to suka rubutu ku ne da sun tona hadisi a an abi wa'ilin shi kuma abi wa'ilin an amrin shurahila amrin shurahila an amrin lahi an ne ko to nan ga sai shi malam ya ce ka ayi zambin an abi wa'ilin an amrin an abi wa'il an wurin shirahila to wannan yace kurina an gama da wasilin isnadi na wasilu ma tare da zai mutum an gama isnadi na wasilu da isnadi na mutum ina an gama isnadin wasilu da isnadi na masu da amai to wannan shi ne zai da Allah wannan ba sai ta ga yi dalili amma da ya dalili ya yi ruwa hadisi da dalili amma bai gane ba amma Buhari zai Allah wannan da shi da cin kwarbu sakon kwarbu ko ma da bitin dina ya so ban ga hadisi da lokacin an watan da wannan an abin da iya alfata su an wurin iya alfata su yayi riwaya hadisi ne a amur aliyin alfata su daga amur ibn aliyin alfata su an suyana daga suyana suyana to muke nago sai ci to an suyana suyana sai ya ce an mansurin maza a bashi kuma dukkaninsu an abi wa'ilin an amrin an abdullahi ta gane ko sufyana tori ke kenan ta yace an masurin wala a filawuma su su sufyana tori an masurin wal amashi ka gane ta su duk da lokacin da guda biyu an abi wa'ilin an rafi na an abdullahi ala ko su da ni ayyuka ta gane sannan yace kuma an wa an ne an أن واسل ne أبي وائل sai عبد الله wani أمر المشاهدين an gane ko shi buhari sai ce wa an ke na daga aure ayyar al an daga suyana a wa'an a an abin da aniyar al abin da aniyar al ya yi waya hadisi ne an yi ya bi da aka ɗanu shi ba daga bayan sauri bayan sauri an wasilin daga wasilin to shi kuma su anwa an abi wa'ilin daga abi wa'ilin abi wa'ilin anwa an abi wa'ilin a na an abdullahi mazuri ba an wurin shiraki da ba an kyaye ko to kaga ita ce ba buhari sai bambanta su abu da dawud a cikin tsari. yanzu shi ma sau da buhari shi ma ga nashi tsanani sai bambanta da buhari bambanta ina wa aka wasu zubi da aka wasu ake da shi na ce ka ayi zabi a abi wa irin an amrin to daga amru to sai ce kurina an gama maka islami islami na mutum biyu liwatin da an haka wasu liwatin wasin wasin al'adam wasin nashi islami ke na yin kasiba wasin an abi wa irin an abdullahi su kuma da mansuru da a mashu an abi wa irin an amrin isra'ila an abdullahi yace a wajen mata dai ko kuma ta tsara mata ne guda biyu da isnadani tsara ne guda biyu sashi wajen mata dai to a rinka diba inda ake da bukatar tambaya da ake tambaya saboda ta kuma wani a hanyoyi kuma a rinka sha wa karatu a ka amma su ne da a yi sha lafi don kan ga akwai kowa tambaya da su tambaya su wani tambaya shi kokari shi tambaya kada a sashi ba gane ba rubuta na waɗancan tashukan da sun dauce ba a samu karanta su ba sai dai mai karanta tambayoyin rugarin da ta ya kama shi na ba da Allah ka ne shiga ta daga cikin tambayoyin akwai wanda ya tambaya don haka yanzu waɗanda ke waɗancan tambayoyi wata su yi haƙuri har Allah mai da shi lafiya masu iya rubuta kuma sai su tashi rubuta tambayoyin sai a karanta daga cikin tambayoyin akwai wanda ya tambaya hukuncin wanda ya salla a bayan kawo shi kadai wani ne ne hukuncin tallashi akwai tallashi koko babu tallashi a tambaya akan wanda ya salla bayan kawo shi kadai maluma sun yi labarin akan wannan matsala saboda hadisi na mazo sallallahu alaihi wasallama ya ya tare wani sun ya salla bayan kawo shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi saboda ya tura shi sai bayan kuma jam'i amma bayan da kuma yi sallah sai zo Allah ya shiga da sallah sannan bayan wannan kuma akwai hadisi na sahabin manzo wanda ya zo bayan sako ya samu rubuci da aka dauko ko da rubuci sai tashi shiga cikin sai zo Allah ya ce shi ya aka yi kan yi rubuci bayan sako sai ce ina gudu kada ka a cikin ce sai zo Allah ya ce shi za da Allah ya sallah Allah shi ƙara maka kwaɗayen son bada Allah shi ƙara maka kwaɗayen lara a maka kaji to kaga wance ne ga sun labarin su kuma da Allah shi mai da sallah sannan kuma wannan matsala shi ne da da Allah ku salatu sai daga wannan wasu ma kuma masu kace akan cewa wanda sun labarin su da sallah amma Malikuna malikun anas radiyallahu anhu da Abu Hanifa radiyallahu anhu da almajiransa guda biyu a Abu Yusuf da ainihin mahmudu bin hasan ake bari dukkanin amadinan shi da shafi'i sun da akan cewa wanda ya sallah bayan su abu sallah shi sun ɗauki ainihin kaulin mawdu da ce wanda ya sallah bayan su shi mai sallah ke wanda Allah ba zai ba umarni shi mai sallah wannan umarnin ba ala rubu ne ba ala kan akan musahaban shi na ba a akan wadaci ba masu da su kuma ɗan gashi nan manzo Allah ya ce wani Allah Allahu bi sallatihi saboda ni yayi hukumi bayan sallah ashe da sallah bayan sahu na ba da sallah har ya yi kuɗi bayan sahu ashe ya ba da sallah bayan sahu ke da su ce to ashe tun da ya kasance ba a da sallah bayan sahu mazu Allah ta kare ka tsaki da ka Allah wani sallah a cikin rasulullah ba ta bashi wani da dare kare ka tsaki haka mazu Allah ce ci har su shabba har su ce to ai yana yiwa na nan da to da mazu Allah ce kada ka a ashe ke da ka sake babu sallah da su ce a ba haka nan bane wannan yi ne ba tun da hamman zuwa Allah ce zai da Allah musallata akwai sallar shi abin da sa kamar wanda ya sallar na cikin najisa ta yi rasa abu da cikin najisa ko ga fara sallar cikin najisa ta sallar ya kiyar sallar ka ke da babu da najisa ta kai sallar ko saboda kai sallar ta fara sallar ba yadda ya kamata fara sallar ba ashe da sallar bayan su da wurin gaba ta mai sallar da ke ta sallar ta ta bashi tun da an yayi rukuki bayan sallar A ke na zalika Allah wani sallar wannan aka yi ba da yake cewa ka bai da sallaka haka yin ibadi yake to muna da usulu na qawaidul malikiyya muna da usulu da qawaidul malikiyya muna da ainihin kuma maqasidul ulama mun hoyi na malumma cikin hukunci hukunci da shari'a musulunci yanzu daga cikin ƙa'idodin da muka aiki da su mun ce ana da sauki ko ana da sauki sallah yanzu na ana sallah kuma cikin da annan kudu gare mu ko na arewa gare mu ko gabacin mu ko yammacin mu an ce ka samu kalmomi ne ko a kan maratibul imamiya a maratibul mamumiyya ko maratibul ihtidai da da kun yi na koyi da limami an ce kadai ne ke kasance kana ganin liman kana jin kauluka ne kana ganin aiki kai koyi shi daraja ta ke da. daraja ta biyu ba ka ganin liman kana jin kauci ne kai koyi shi daraja ta uku ba ni ganin liman ba ka yi kuci ne kana ganin mamu kana shiga su ko su da aiki da mamu kai aiki da aikin mamu ko kuci na ce da wannan ko ba shi ke da kaga ladar mamu na in ka ci kuci ladar ka yi kuci mamu don haka na yi koyi ne suka ce abin da abuja da nan da abubakar radiyallahu anhu rashin rayuwar manzo manzo Allah ta rashin lafiya shi na cikin gida ya ce abu da ya tattauna abu da ya fara sallah abu ya fara sallah sai manzo Allah samu dama ya fito da manzo Allah samu dama ya fito sai ya fara ta sai da kike abu ya jawo da baya ya jawo da baya ya jawo da baya har manzo Allah ya fito ya zanna daidai da daidai da dama da Abubakar ya zanna da Abubakar Abubakar tare ya yi baya da baya manzo Allah ya zama dama gare shi sai kana ce manzo Allah na zaune shi na sallah Abubakar na koyi sallan manzo jama'a su kuma Abubakar na kai shi na sallah suna koyi da sallah Abubakar shi a cikin sahihin mazani yace sai kasance mamu suna koyi da kabbara ta abubakar suna jin kabbara ta abubakar ba su jin kabbara mazo kuma da mazo shi na da ramne da shin lafiya bai yadda kamar ta shi kabbara kuwa ya ji sai kasance shi na kabbara sannu abubakar na daga mun shi na kabbara ko na jin kabbara abubakar sai kasance abubakar na koyi da manzo sun kuma sahabbai suna koyi da abubakar a shakke na kaga ta haɗe ta dawo musulmi za a yi shiga wajen musulmi ana koyi da mai jesuwa ke to tun da muka ce ana koyi da mai jesuwa kana cikin gidan ka kai koyi da mutum shida cikin masallaci ka ci sauki ne to an mutu kuma kana da sallah to ina muna cikin wata da ke ba su yake ko ba da aka kawai da su kaga an mutu da daga kaida tunda an ce ana koyi da sauki ai da ana koyi da sauki kuma an mutu da aka wannan sunan jami'a kan jami'a alharrani ya ce a kan Allah koyi sauki malumma sun ce a kan Allah koyi sauki ko ana koyi sauki a shekin kuma maganar ta fata sun da wani sallah ba ta wuce an ke ko dan in ya kasance kana cikin gidanka kai ya koyi da liman an kace kuma kana da sallah ashe wanda a cikin masallaci kina bayan hukumar bil aula ji a mai aikata aiki ji a mai aikata shi aikata wannan shi wannan kenan don haka na malumma malikiya da shafi'iyya da hanafiya sun ce hakan wanda ya zama labaran sun wuce a sallah haka ma a wazari shi na cikin magabata shi ba ta akan wani daga cikin wani lokaci akan cewa wani sallah ta sun kuɓe da sallah sun kuɓe da zai yi hadisi shi ne ahmadu na hamadu da jiyar lafa nuna da sauran su imamai. Alhamdulillah na tambaya Allah gafarta malami ne ga hukuncin shura a addinin musulunci. a inshora a addinin musulunci babu inshora shi addinin musulunci saboda bi mun karanta wato Allah yana na cewa a zabe min ahadukum la yajid ahadukum halawa da imani hatta yu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi kullihi wa murrihi fa abada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala yadihi wato Allah yake yi ne haka fa qala amantu bil qadari khayrihi wa sharrihi kullihi wa murrihi eh, in dora kuma kai kadara ta dan haka me da ya kai da kadara ما كان للمشركين ان يامروا مساجد الله شاهدين على انفسهم يقولون أولئك أهل الأمان وبنارهم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يشرك الله فأتى أولئك أن يكونوا من المسلمين abin da muka ta kenan gani ga ayar Qur'ani ko wannan Qur'ani kenan abin da Buhari ya yi don haka mun mun yi bayanin abin da ake tsani tsani da zaki iya cikin masallacin nan da zai wannan ko sannan Allah ce shahidi da Allah musu bai kuni a shi ke nan kula da ka haɗa da amalu don haka ba za ka bai doke kafiri ta shi masallaci ba saboda ni masu Allah na cewa inda za a tayi ba la ya kaba da ina aiki ba ana da samun ita da wankan da badalin? eh sai ta yi da ya tashi

yi mutum da su bayi to mai su zaba wani bayan da ran da ke nan ko bayan ya yi wanda wanda da yi da eh? kanya a kan shi a daukar da nan a gani wanda mai da yi wanda da ba ne ma bai da ya ba da ba ne to man a'a na farko ya yawan nan da na ba da yawa shi da sahi kuma da raba ta kawo so ai na ya bayar da ni ya shi ya bayar da ni ya ci gaba da bayani kana ji ko abin da aka na nan mutum na yi fara da janaba ya fara da janaba sai ya wanka janaba ya wanka janaba sai ya ibada bayan ya ibada a zuwa ta yi sai yin mace da yawan cin wanka da janaba sai ya dawo ta sake wanka janaba ya wanka janaba sai ya zuwa sai ta azanci ko mun kuma mace da yaro na ba ko ta ga yanke ni ya wajibi ka ga niyyar wajibi kuma a kabaru ya ta kuma wajibi a kabaru wanka ne yare shi ke an rasa da labarci limanin mata wanda yake ba mata sallah sai uzuri ya kama shi kuma waɗanda yake ba sallah babu namiji cikin su ya dai a limami wanda kasance yake ba mata sallah uzuri ya kama shi ya yi rasa a ɗai ko bai rasa a ko guda ba in ya yi rasa a ɗai ko bai kama shi sai shi kawo shi sun samu ladar jami sun samu ladar jami da sun kai don haka ga ko da su iya da daban-daban mata ba su sa guda su limance su in ba ga masaba ta amadu da ambalin ba da masaba ta amadu da ambalin ba suna limanci amma da sauran mazahir duk da ba da malum masaba sun ta akan su ba su limanci amma shi wannan a amadu da ambalin ya ta akan su da limanci yau kusan ga in ba wani masaba zai hawa ba to ba zai jawo ce daga cikin mata da ba ta sa ba kuma in da jawo zai jawo ba duk da ba ba ta kake da ko to ka ga takaice takaice limamin mata in kuduri ya kama shi ba zai jawo wata mace ta yi da sallah ba shi da sallah su guda guda ya so samar ta a ma ku samu da jami'i in ba samu ta a kuma da ku samu da jami'i shi ne da shi sallah ta ɗaya kawai ta yi sallah ta ɗaya ba babu da jami'i ne amma kuma Allah da niyya a hadiyatu mu'min kan na amal niyya mu'min ta yi aikin amma hadisi da yi eh? to to me a me a hakika ne da nono ya ce wani abu a mai bai samu nono nono ganga ko gangar nono ko eh ya haƙi ya ne ya ruwa ko ya a sauka to nono aka nuna aka fi zuwa ko kankara nuna ya aka bi kankara aka nuna aka fi zuwa to kankara ba. fi ba nono kankara ko ba nono kankara ba sai an ce nono kankara to nono haka ne ya min ce kankara nono kankara ya yana halarta a yi kakar nono kuma a yi saboda kankara an fice ta nono da nonon kankara an fice ko da nonon kankara an fice to wannan gari an ka samu ma an yi haram amma an fice kankarar nono da kake ke da kwarkwarar nono za ka Alhamdulillah, bincike zan su buɗe wata kofa wanda yake suna shigowa cikin masallacin da su da iyali ta wannan kofa akwai kuma kofa da jama'a da shiga ciki wani ne ne hukuncin wannan a wannan ba shi da komi gina matsalaci mai kofa do akwai kofa wanda kasance da iyalin gida da mai gida shigowa kan cikin masallaci wanda saboda tsaro ne sannan kuma akwai kofa ya kasance ta kowa da kowa ke suna shigowa babu komi wannan mun yi sirri buhari babul masajid fil buyuti ko babul masajid fil buyuti yace da yace an buga kira daga daga wuri kaza zuwa burtili bani fulani ko za ka babu komai a kan wannan ana gina masallaci ne ko kofa ne kofa guda cikin gida da mai gida da iyali ne ko kofa guda ta karka masu sallah masu biwa da masu wucewa da kaidin musu ne ta ce kuma ke da kowa ke da kuma gida ne wa'anda ba su da hakki su shiga cikin gida

saboda abin da aka so ka ga yanzu an kare kamar shi yanka ya kasance ka ga duk masallaci da Allah suna shi to amma ya kasance zai ga tsoki da bare ki an yi masallaci mutum ko masallaci ne ga wacce ke da mutum ga wacce ke da ma'aikata ba ko ga shi mutum ma ba ya ba to amma bai masallaci ne to ka ga za su ga ne ga masallaci guda da yin to an dai ana an dai ana ga shi ce da ba mu da ha ko Na shi da haifun na kama da harbati yahudu wan nasara yataba haula ha wala ya ya'muruna ha illa da. suna yi ba ta alfahari wani ya mulla shi ka kira ni ma wani na mulla shi ka kira in kawata wani kawata na ya gabata an yi magana cikin hijabi amma nan suna da wani hijabi ne da aka yi ana cikin suwa ba kamar irin hijabin da ina cikin Ah, duk abin da yana tambaya a kan hijabi wanda a kan yanzu ana taizuwa kan hijabi kuma ya sa ma hijabi wanda ana shari'a to shi ne duk abin da shari'a ta haramta shi na nan haram ah, wani hasan ma hasan ko shiru duk abin da shari'a ta gyara shi abu mai kyawu wanda min kuma tsaba hawa shiru abin da shari'a ta nuna shi abu mai muni don haka ga shari'a ta ambaci hijabi na shari'a hijabi na shari'a za a yi shi mai kauri bayan an shi mai kauri kuma ka yi shi mai kawa wanda ka ɗauka hankalin mutane shi kasance mai kauri bayan ya kasance mai kauri kuma wanda zai tabbata da al'aurar mace abin da hijabi ke na shari'a idan an shi ta awa in ba hijabi na shari'a ba to to abin da sa'a wa shari'a duk abin da shari'a ta haramta da amfani da shi ramna a shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da an haramta da amfani da shi to haramta da shi Thank you. to ya sake wani tsari bayan sannan wani na mutum na yayi bane lokacin da ya mace bai wani waliyan ba shina nan da tawadi ne mun bai tsarki ba lokacin sallah a zahar ya zo kuma shi da bai tsari ba ko ya ci mun kawai ya arula ya sallah to ya yi sallah a kan shi na da taharatun hadisin da ya taharatun hamala wanda ya fasa don maziyin nan da ya yi mai haɓa dina to haka arula taharatun hadisin ta wanda ya fasa taharatun hadisin in yi sallah bai da taharatun haɓa dina a halin ya amma lokaci shi bar sallah ya tafi da al'ada ya tuna ya shi ya shi wancan da zai yi da aka tuwani da wanda aka zuka yi in yayi arwala sai shi a zaki da suka wada wannan amma kila da bai tuna ba sai bayan magariba sai bayan magariba sai ya tuna ya yi azhar da badiyi yi asar da ne amma ba ya arwala da kuka san shi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah